ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين سيما كفهمت النبي سليمان مساله بند بابنس النبي داود اما دكان سو mun ba su annabta da ilimin hukuncin shari'a ba mun keɓe Suleiman ne shi kaɗai ba kuma mun sanya duwatsu suna tasbihi da tasbihin annabi Dawud kuma mun sanya tsuntsaye suna yi masa biyayya kuma mu ne masu bayar da fahimta da bayar da hikima da ilimi da horewa